Noma tushen arziki Noma tushen arziki Noma na Noma tushen arziki Jama'a assalamu alaikum barkanmu da warhaka barkanmu da sake saduwa a shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballe ke gabatarwa Karma wanda baya shine ta da mu sandare na arzikin mu shine uwa uwa kamar yadda watakila wasu daga cikin masu mu suka ji a makonni biyu da suka wuce mun fara kawo muku tattaunawar da wakilin madina dauda ta yi da karamin ministan harkokin noma da samar da abinci na najeriya sanata aliyu sabi abdullahi kan yadda suka kaddamar da wasu shirye-shirye don tallafawa manoma su noman rani a cikin shirin na wannan makon Madina ta fara da tambayar sanata Aliyu kamar haka. Bayan alkama za a koma shinkafa. Aiwatan duk kusan abubuwan da muke da shi na noma kowannen su ka wa wallahi in dai za a yi shi da gaske to sai ka hito da su ba iyaka ni ne jinja eh, ni ne eh, tomato ni ne albasa ni ne rogo ne kowane ka ɗauka saboda haka mu muna son ne mu jawo hankalin mutane bisa arzikin da Allah ya bamu mu mai da hankali a kai mu sarrafa shi mu ga abin da Allah zai mana kuma mun imani za a samu nasara insha Allah ni abin da na lura tun da ake kasafin kuɗi ba a taɓa kasafin da aka ware ma harkar noma yawan kuɗin da aka ware a wannan lokaci ba me za ka ce a game da wannan ai kawai sai mu ci alhamdulillah kuma ya nuna kenan shugaba na gari shugaba na kwarai shugaba mai gaskiya shugaba mai amana ya faɗa cewa matsalan abinci shine matsalan najeriya yanzu da ya gani shi yasa ya ce food security Shi shine priority ɗinsa number one cikin guda takwas ko ba haka ba ne ya jera ya kawo ya ce ga program ina agenda ina guda takwas na farko ya ce food security idan an samu abinci to dan sai mu fara sauran magana amma abinci shi ne yake so a yalwanta kowa ya iya je kasuwa ya sai abinci kuma yana da ba mai tsada ba ko tsadan abinci ya yawa to saboda haka ya ba mu wannan dama mu zo mu duk abin da za a yi a juya wannan al'amarin saboda abinci da yalwanta a shirye muke insha Allah kan haka kuma shi yasa ya ba mu wannan kasafi to kana ganin cikin ɗan lokaci za a iya samun biyan bukata domin har yanzu fa kuka ake da rashin eh, abinci eh to ai kowa ya sani ranar da ka shuka ranar kake girbewa to yanzu ya za a yi ah, zuwa yaushe ne ai yanzu kamar da kika sani idan yara suka zo gida da yunwa mama mama muna jin yunwa aka ga kin ɗauki eh, kwano kika je bakin murhu kika fara hahaɗa wuta ai sai ki ga a wannan lokacin yara sai yunwa ɗin sai ɗan haƙura tuku don ya samu hope ɗin cewa lallai nan ba da jimawa ba abinci za ta nuna to shugaban ƙasa ya ce renewed hope agenda tun da ya yi wannan kasafin ta aiko ya kamata kowa ya taya mu da addu'a na cewa lallai san wannan da ake shirin yi idan ta nuna abinci mai daɗi za ta fito me yasa ko a ma'aikatan noma ba ku tallafa masa ba tunda ai ana da wurare da aka ajiye su abinci da ya kamata a fitar a sayar da arha ai idan za a iya tunawa a baya da aka samu matsala ko wancan gwamnatin da ta shuɗe ta ba da 100,000 metric tons daga abin da aka aje ne amma daga lokacin da aka aje an mayar kai zan tambaya ko an mai ai ba ma'aikatar ai ke ke ma ai jarida ce kin sani ai kafin mu zo aka yi wayan abubuwan ai ai ba mayar ba saboda haka yanzu ne a yanzu ne bisa tsari yanzu muna tsarin yadda haka za ta yi amma idan ba a yi production ba idan ba a noma ba a samu to shi yasa muka ɗauko haramman yin noman da bunƙasa shi saboda mai a samu hatsi mai yawa idan aka samu sannan mu je mu fara siya a mai da shi inda ya amma abin da nake son a sani shine muna nan muna iya kokarin mu wurin ganin cewa an magance wannan matsalan saboda idan ka ci abin da kake da shi baka da inda zaka samu wani wahala ta same ka ai manoma na na mita yanzu cewa a ba wani mita ku ne ke mitan ku manoma sun san cewa mu da gaske muka zo saboda haka ku ba da tallafi ba fito da abincin daga ƙauyuka a kawo birni a ana nan ana fitowa ki kama hanya ki je ki tsaya hanyar zuwa lagos ko kuma birane za ki ga irin motoci da ke eh, kai kawo da kayan abinci amma ba shi ba ne abinda mu muke nuhi shine muna son abinci ya yalwanta in ya yalwanta farashi zai sauko yadda kowa zai iya saya abinda ake nuhi kenan kuma ba yau ba kowane lokaci Shi ne ake magana food security don na ci yau na koshi gobe ban da full security amma in ci yau in ci gobe gata wata shekara in allah bani da rai da lahiya ina iya ciwo ne food security kuma abin da shugaban kasa ya ba mu umarni kenan kuma shirin da muke kenan kuma insha allah za a samu nasara me ya saƙonka ga 'yan najeriya a ƙarshe a ƙarshe sakona shine bisa wannan kasafi kamar da kika lura idan an dubi shekarun da suka wuce abin da zai fito kuɗi kasafi na wannan shekara ya nuna gwamnati a shirye take ta dawo da martaban noma ko da tattalin arzikin manoma kuma mu da ni da dan uwana sanata bakar kyari a shirye muke mu yi wannan aikin insha Allahu tsakaninmu da Allah Abin abinda muke so kamar da shugaban ƙasa ya bamu umarni shine mu yi aiki manoma su iya su yi noma kuma manoma su fa'inci abin da suke yi mu kuma za mu ba da tallafi za mu yi programs wanda zai tabbatar haka din ya faru bayan haka akwai watan waɗanda su kuma suna neman su ga cewa ba a samu nasara ba saboda su duk abin da suke yi yadda dai za a samu a danne abin al'umma shi suke so to mu kuma a shirye muke mu tabbatar haka bai faru ba waɗanda suka san manoma ne na gaske su hito su hana irin waɗannan mutanen saboda idan ba su hana su ba to su ne za su bata shirin da muke yi saboda mu muna nan ba kowa ko ina za mu gani ba ba kuma kowa muka sani ba amma manoma na gaske to su sani fa a dalilin su muke wa'annan ayyukan kuma muna son su hito su zo su yi wannan aikin abin da suka saba kiwo kasuwa jiki in an rike suna ba za a faɗi ba wajen gano ma na arziki Yanzu kuma sai sashin kasuwa inda za mu leƙa kasuwar Otako da ke Abuja babban birnin tarayyar Najeriya domin jin farashin kayayyakin masarufi a wannan makon. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa Suna na Kabiru Usman na kasuwar Otako Market a nan Abuja kenan. To na ga kana sai da abubuwa da yawa nawa ake sai da buhun suga yanzu? Kwan siga a yanzu dai ana sai da shi naira dubu saba'in da hudu a yau kenan ana sai da mudu dubu biyu da ɗari biyar. Idan aka zo ta madara na shan shayi fa. Madara babban gwangwanin gaba ɗaya mai giram dubu biyu da ɗari biyar ana sai da shi dubu ashirin da tara. sai mai giram tara ana sai da shi dubu tara sai mai giram hudu ana sai da shi dubu uku da ɗari biyar. To shayi kuma da mutum zai iya tsomawa a kofi ya sha nawa fakitinsa? Ya eh, akwai na ɗari shida yalo kenan akwai na dubu biyu da ɗari biyar akwai na dubu biyu akwai kuma sama da haka da sauransu to na ga kana ma da shinkafa nawa ne babban buhun shinkafa babban buhun shinkafa ta waje ana sai da ita naira dubu saba'in da biyu dubu saba'in ta gida akwai ta dubu sittin da hudu akwai ta dubu sittin yanzu dai mai kyau dai kake so ba ƙasa da dubu sittin amma ana iya samun dubu hamsin da tara amma dai daga haka dai zuwa dubu sittin amma an dai mai kyau kake so wacce ba da duwatsu da sauransu haka ba za ta kai kama ƙasa da haka ba to na ga jerikoki na mai a wurinka da babba da matsakaici da ƙanana nawa nawa ake sai da su su kuma eh babban kwata-kwata ana sai da shi dubu arba'in da hudu a yanzu mai lita nawa kenan mai lita ashirin da biyar akwai mai lita goma ana sai da shi dubu ashirin akwai mai lita biyar ana sai da shi dubu goma zuwa dubu tara da ɗari takwas haka akwai kuma mai lita uku ana sai da shi naira dubu bakwai sai mai lita biyu dubu biyar akwai mai lita ɗaya dubu biyu da ɗari biyu Masu sauraro a nan za mu dasa a cikin wannan shirin namu, idan Allah ya kai mu makon gobe za mu kawo muku wani sabon shirin. su a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu da karamin ministan harkokin noma da samar da abinci na najeriya sanata aliyu sabi abdullahi wakilin ma abuja madina dauda da kuma julia Gresham da ta taimaka ta haɗa mana sauti da bada umarni ni muhammad hafiz baballe ke sallama da ku daga nan sashin hausa na murya amurka a birnin washington dc sai wani makon idan allah ya kai mu. Ku zo mu shi ne ta da mu sanda